أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله wannan channel mai albarka ta kawo muku sirri na mallaka wani gagarumin sirrin mallaka wanda wannan sirri sirri ne mujarrabi kuma sirri ne wanda in dai an yi shi in dai mace ce to an gama da ita e ko kuma saurayi duk wanda ya sake aka yi masa wannan sirri to fa an gama da shi Idan eh, idan mace ce aka yi mata za ta riƙa bin mutum ne kamar karya eh, idan namiji ne aka yi masa to haka zai riƙa binta kai ka ce wani kare ne e haka zai riƙa binta kamar yadda dai kare yake da sabo idan wato ya game shi to haka abin yake Kwarai da gaske yana da ƙarfi sosai sirri ne na bi ta zaizai wanda yake inda aka yi wa mutum to fa sai wadda Allah ya yi eh, saboda haka ba mu yarda mutum ya yi shi ba in ba aura zai ba kuma ita ma mace in dai ba auren mutum za ta yi ba to kar ta yarda ta aikata wannan sirri domin mu ba da izinin mu ba mun bayan ne domin a gyara aure kuma a samu lada insha Allah ta'ala. Idan Allah ya sa wannan ne zuwan ka na farko wannan channel mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa, sannan ka yi da sharing ɗin bidiyoyinmu domin 'yan uwa su amfana. To yadda ake wannan sirri ana samun baƙar takarda. in an same ta za a rubuta wannan aya da kuka gani duk inda kuka ga an buɗa to za a sa sunanta in ko mace ce za ta yi za ta sa sunan shi to a haka idan aka rubuta kuma rubutun ana so ne a yi shi da tawadar zafaran da ma'ul wardi wannan dai tawada ta haɗe-haɗe to da ita ake so a yi wannan rubutu to idan an yi shi shi kenan sai a yi wato guda uku za a yi layoyin in an yi su suke nan sai a naɗe su layoyi sai a ajiye sai a ƙara rubuta waɗannan rubutun a jikin allo za a rubuta ƙafa bakwai shi ma za a sa suna shi kenan sai a wanke idan an wanke sai a samu zuma mai kyau a zuba to idan an zuba sai a samu tantabaru guda biyu baƙaƙe aure guda wanda suke gurbi ɗaya aka ƙyanƙyashe su to sai a ba su wannan rubutu da aka wanke na allo sai a ba su su shanye wannan rubutu idan sun shanye shi shikenan sai a ajiye wannan tantabaru a ta ajiye su a gida yawwa sai a je a siyo nama naman shanu eh ba na awaki ba naman shanu ake so ko naman saniya ko naman sa to sai a ka siyo babban tsoka sosai wanda kowace tsoka ɗaya za a sa wannan layar sai a dawo gida idan an dawo sai a sa wannan layin kowace za a sa mata za a tsaga wannan nama sai a sa eh, idan an sa wannan layoyi gaba ɗaya kowace a cikin tsokan naman ta to shikenan sai ka je ka samu karya in ka samu karya ba kai mata za ka yi inna take ba sai dai a kira ta E, ka kira ta ta taho in ta taho sai ka bata wannan nama ta cinye na farko sai a ƙara mata na biyu ta cinye sai a ƙara mata na uku ta cinye yawwa idan ko mace ce za ta yi ita ma za ta je ta kira kare E, kar ta je gurin shi in ta je gurin shi to ita ce za ta yi biyayya e, ba shi ne zai mata biyayya ba sai dai ta tsaya a waje ɗaya ta kira karen ya taho e, idan ya zo sai ta ba shi wannan nama Eh, to da yawa mu dai idan zamu yi dama ikon Allah su karnukan ma sun saba ma da cin irin wannan. To sai ka ga da mun je dama ba ma sai an kira ba. Muna zo ina zuwa za ka ga tato. Eh, in ba ita ake buƙata ba, ba za a bata ba. Eh, in namiji ne ake bukata to sai an jira ya zo sannan a bashi. shi. to idan an yi wannan an ba da wannan nama ga kare ko kuma karya, to sai a dawo gida a ɗauki wannan tantabaru baƙaƙe guda biyu sai a shafa musu turaren ɗan duwala eh idan an shafa musu turaren ɗan duwala amma ba a so a shafa musu a wajen za a ɗauke shi a tafi da shi daji da tantabarun nan gaba ɗaya sai an je daji inda gaba ɗaya babu gidaje a eriyar to sai a shafa musu wannan ɗan duwala kenan sai a sake su idan an sake su sai a dawo gida ana dawowa sai a samu waina guda arba'in da ɗaya ƙuli-ƙuli guda arba'in da ɗaya sai suga mai 'ya'ya ita kuma kwali ɗaya to idan an same su sai a rarraba wa yara sadaka E, ana gama rarrabawa sadaka shikenan idan da dama dama daddare ake so a yi wannan su kansu tattabarin gaba ɗaya da daddare ake so a kai su eh an kai su dajin nan an dawo shi shikenan za a yi wannan sadakar da daddaren nan eh kwarai da gaske saboda abun dole sai kamar tunda mu dama almajirai muke rabawa to mutum in dai ba shi da mutane wanda suke dai an dawo tunda an dawo wajen karfe sha biyu da wani abu ko karfe ɗaya ko sama da haka ma za su yi wahala eh to amma dai da almajirai ko karfe nawa ne za ka Tashi su kaba ba su wannan sadaka dama already sun san abin da ake kai gashi za a yi ta to idan an yi wannan shikenan da safe kuma kana tashi da safe nan kuma za a samu zakara da kuma jan zakara za a samu sai kuma kaza fara da baka to su kuma za a yanka su sai a gasa a bayar sadaka Eh, jan zakara, baƙar kaza, farar kaza. To haka ake samun su. In namiji za a yi wa haka za a samu, in mace za a yi wa haka za a yi. Ranar da aka yi wannan sadakar, shi ke sai ka yi wuridin tabara. Idan an kamo tabara ana zuwa raitu mu ina halakani Allahu wa man ma'iya aw faman yujirul kafirina min azabin aliyim to sai a maimaita wannan aya sau dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya sannan sai a ƙarasa ya eh, zuwa sura to haka za a yi ƙafa uku uku ma idan aka yi yayi kullum a wannan har zuwa kwana bakwai to insha Allahu za a ga yadda abubuwa za su kasance lallai za a yi farin ciki da wannan lamari shi yasa muke cewa ban ba da izini ga dukkanin wani wanda ba auren mace zai ba ko kuma wacce ba auren mutum za ta yi ba to ban ba da izini a yi wannan aiki ba insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu Allah kuma ya jagoranci lamuranmu alhamdulillah masha Allah